Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 60, mita 41 sai mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya FM. ana kuma iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan da Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labarai muna tafi da rahoto kan yada zangon da wani sabon jirgin ruwan mayakan Najeriya mai suna NNS Unity ya yi a tashar jiragen ruwan colomba a ƙasar sri lanka muna taɓa da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma zauren dattawan arewa to amma duka sai bayan kun ji labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya bayan ganawa da sakataren tsaron amurka ashton kata yau asabar firaministan iraki ya ki amincewa da tayin da turkiyya ta yi na shiga jerin fafata da ake yi domin kwato birnin musul daga hannun kungiyar isis hadar labadi ya dage cewa dakarun kasar da kurdawa da wasu dakarun yanki za su ɗauki nauyin 'yanto musul da sauran kasar da ke hannun 'yan bindiga ba tare da wata matsala ba ya kara da cewa idan akwai bukatar taimako za su nema daga turkiyya da wasu ƙasashe da suke yankin da yake magana da manema labarai a bagadaza mr kata ya ce batun irin rawar da turkiya za ta taka a fafatawar kwato birnin mosul yana da sargagiya ya ce prime minister abadi ya ce ya yi magana da turkiya a baya kuma zai ci gaba da magana da kasar wato kan wannan shawarwari diyocin iraki shine manufa mafi karfi kan wannan batu rawar da amurka za ta taka a nan in ji mista taka shine aiki tare da kawayenta da ke cikin rundunar taron dangi aiki da nufin warware irin wannan batu da kuma tabbatar da cewa kowa ya mai da hankali wajen yaƙi da ƙungiyar isis dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya bayyana kudirin rage haraji ga amurkawa da ke rukuni matsakaici daga kashi 35 cikin 100 yayin da yake bayyana jerin matakai da zai ɗauka cikin kwanaki ɗari yana fadar white house ta shugaban amurka idan har amurka suka zaɓe shi ranar 8 ga watan nuwamba mai zuwa haka da mr trump ya yi alkawarin zai takaita wa'adin 'yan majalisun tarayya kuma ya gabatar da dokar da za ta dakatar da ɗaukar ma'aikatan gwamnatin tarayya hakanan zai rage dokoki da gwamnatin tarayyar take kakkafawa turmi ce zai kawo ƙarshen korar bakin wato zai kawo ƙarshen korarar bakin haure cikin amurka ta wajen zartar da hukuncin ɗaurin shekaru biyu kan duk wadda ya shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba hakanan ya ce zai buƙaci ɗaurin shekaru biyar kan duk waɗanda cikin baƙin hauren aka samu da aikata manyan laifuka a ko shiga ko yin fursuna a baya ko laifuka da ake kallo a zaman ƙanana amma masu yawa ko kuma wato waɗanda aka ta su amma suka sake shigowa amurka yarar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta yi yakin neman zaɓenta yau asabar a jihar pennsylvania a biranen pittsburgh da kuma philadelphia Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma jami'ai daga ƙungiyar da take fafutukar hanawa wanzuwar makamai masu guba ta ce gwamnatin Siriya ce ta kai hari da makamai masu guba a karo na uku a yankin da tuni yaƙi ya ɗaiɗaita. A cikin rahotonta na hudu bayan bincike da ta gudanar na tsawon watanni goma sha uku da ta aike wa kwamitin sulhu jiya Juma'a ta ce akwai isassun shaida da za su nuna cewa da hannun gwamnatin kasar a harin da aka kai ranar 16 ga watan maris na bara a garin kaminas na yankin idlib rahoton ya zargi shugaba bashar al-assad wato saboda amfani da bama-bamai da aka hada da sinadaran iskar da ake kira chlorine da ta yi amfani da jirage masu saukar angulu wajen kai wannan farmaki zargin wato zargin amfani da makamai masu guba ba wani wato ya zama wani bangare ne na yaƙi da ake a Siriya inda gwamnatin da 'yan tawaye suke zargin juna. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka ana birnin Washington DC. 'Yan fashi cikin ruwa a Somalia sun saki ma'aikatan jirgin ruwa su 26 waɗanda suka kama lokacin suka yi fashin wani jirgi shekaru biyar da suka wuce wadda ya kawo ƙarshe garkuwa da mutane mafi tsawo a yankin kamar yadda jami'an ƙasar suka yi bayani. wata majiya kusa da 'yan fashin ta gaya wakilin muryar amurka cewa an saki waɗanda aka yi garkuwa da sun ne bayan da aka biya kuɗin fansa dala amurka miliyan biyu ikirari da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da sun ya ƙara tabbatarwa a ma'aikatan jirgin ruwan sun fito ne daga ƙasashen cambodia da china da indonesia da philippines da taiwan da kuma vietnam a cikin watan maris na shekara ta 2012 na yan fashin ruwan daga somalia suka sace jirgin ruwa na masunta da ake kira fv naham dauke da tutar oman ba nesa daga gabar kasar seychelles wata tawagar taliban daga afghanistan ta yi tattaki daga qatar zuwa pakistan domin shawarwari da jami'an kasar kan batutuwa masu yawa ciki har da kamawa da kuma da aka yi wa shugabannin wasu mayakan sa kai da kuma rufe makarantu da 'yan gudun hijira na afghanistan ke amfani da su labaran duniyar kenan aka saurara. Madalla. Sabon jirgin ruwan yakin da Najeriya ta siyo daga kasar China mai suna NNS Unity. Yaya da zango a tashar jiragen ruwan Colombo a kasar Sri Lanka inda kamar yadda al'adar mayakan ruwa take sojojin da ke cikinsa da na kasar da suka yada zangon za su yi wani dan atusaye na haɗin gwiwa. ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. Atisayen ya fara ne inda wani sabon katafaren jirgin ruwan yakin rundunar sojin ruwan Najeriya mai suna NNS Unity ya isa birnin Colombo na ƙasar Sri Lanka daga Malaysia inda ɗaya daga cikin hafsoshin ruwan Najeriya Rear Admiral Andrew Ode suka tarbe shi. Babban hafsan sojin ruwan ƙasar Sri Lanka Rear Admiral Jayanshi da Silva wanda ya jinjina wa yadda dakarun ƙasashen biyu suka yi atisayen haɗin gwiwa. ya yi fatan hakan zai amfani kasashen biyu na tambayi daraktan watsa labarai na yarkutar sojojin ruwan najeriya kwamandan christian ezekobe ko menene makasudin wannan atisaye? Um, our maritime domain is about 84,000 square nautical miles. That is about one third the land size of Nigeria. Kasan ruwanmu kusan murabba'in kilomita 84 ne wato kenan kamar ɗaya bisa ukun baki ɗayan Najeriya kenan. Kaga wannan babban wuri ne a tsare a batu irin na tsaro kuma hakan zai ƙara mana azama wajen tsare ƙasar nan ta cikin ruwa. To ko yaya masana tsaro ke ganin wannan atisaye? Aliko Irrashid Harun ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Kasar Navy tun da jimawa na Sri Lanka suna matuƙa da matsalan piracy wato yakin arm robbery na ruwa kenan wanda ake wanda ake kira piracy. Don ka duba yanzu najeriya Navy suna da wasu kalubalen da yake damun kamar yanzu abin da yake tasowa a Niger Delta. Ba su da wani muhimmin strategy da ya kamata su yi in ba sun sun hada da wasu abubuwan da ya kamata su yi kamar da Sri Lankan Navy ba. To yanzu wannan abin da Nigerian Navy suka a matuƙa ne kan cewa za su yi strategizing su ga al'amuran kalubalen da yake samun cikin Najeriya ko kuma al'amuran da suke suke tasowa yanzu ka duba muna da boda da wasu wurare da yawa kamar ta ruwa kamar ka duba akwai Gulf of Guinea kamar kuma Libya inda har yanzu yan ISIS na sirti ana tsammanin cewa za su yi amfani da ruwa su rika shigowa da makamai don su rika ba wasu 'yan uwansu a wasu kasashe na Afirka kuma Najeriya tana Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Hukun gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ba. Madalla masu sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya. Tsintsiya. maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Tambayan su na farko shine abinci roƙon su. Kai ya kai ma mai har wani iri da muke kaiwa wanda eh, mataimakin shugaban ƙasa ya turo walla a je a raba wa mutanen nan su yi shuki. don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan din suka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke mm-hmm. eh, kwarai da gaske haka al'amarin ya kasance a wani wuri za ku ji ko a ina ne Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya wannan fili na tsintsiya madaurin ki ɗaya ya gayyaci Hajiya Turai AA Kadir, shugabar kwamitin sasantawa na ƙungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jami'ar Amurka da ke Yola jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci. Hajiya Turai ta fara bayyana mana irin ayyukan da Adamawa Peace Initiative take gudanarwa na tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa can arewa maso gabashin Najeriya. To wannan kungiya ta Adama Peace Initiative tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da ɗorewar zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a. Jami'ar Amurka da Yola jihar Adamawa ta faro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda masu iya magana suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Hajiya Turai AA Kadir ta ci gaba da bayyana mana irin taimakon da Adamawa Peace Initiative take bayarwa. Kuma a cikin haka ɗin mun je sarciko yaran da suka gudu daga dajin nan da aka je aka sisa a wanda suka gudu. To su in ma mun je har mun je mun kwaso su wasu mun zo mun sa a makaranta suna nan yanzu a Academy nan wanda yake karkashin AUN. Kuma duk wannan just a samu a zauna lafiya mun ɗauko iyayensu su zo da su su ga inda suke su kwantar da hankalinsu kin ga duk wannan dai na zaman lafiya ne a da lokacin da aka yi wannan abu aka kwashe yara a makarantu da muka duro muka sa yaran nan a wannan makaranta duk wasu masu ya'ya a wannan makarantar daga wani sun ji tsoro suna ganin kada a bi su a nan a zo a ce za a kama su a cikin makarantar da 'ya'yansu yake alhamdulillah da wannan peace conference da muka yi ya wayar da mutane da yau har zama yanzu da yake duniya abu ya kwanta samun yara ma na makaranta da muka yi bana a wannan makarantar university na ya fi na koyaushe don hankali ya kwanta ba mu ba eh, ma a najeriya din abun da ya kwanta kin san ya lafa so muna ganin alhamdulillahi wannan abun da muke yana karbuwa da inda baka isa ka shiga ba ma yanzu za ka shiga To uh, ana ƙoƙarin a uh, samu zaman lafiya game da abubuwan da suka faru kamar yadda kika ce kun mm. kafa mm. kwamitotin sasantawa. Wani mm. kira zaki ma matasa irin waɗanda ake yaudaran su su je su shiga ayyukan asha? na ɗaya shi ne kinga duk mutum matashi. alaikum salam. Kin san matashi duka shi nashi tunani wani iri ne. Kuma kinga yanzu duka abin da muke yi nan ya fi ɗin matasa ba banda yara so yana da kyau matasan su san cewa abin nan da ya faru ko me aka yi mutuwan tsoho fa bai da wani damuwa kamar mutuwan yaro saurayi so duk abin da ya faru in su ne yake affecting don haka su ne muke so yanzu duk abin da muke muna yi ne targeting ne kawai muke yi ma yara matasa ko menene ma da kika sani ko koya musu sana'o'i da muke yi yanzu a in affected areas nan muna neman matasa ne. Eh shi ne matasa sun eh. haɗa kai sun zama mutane. Eh. Komai zai sauki don tsofaffi za su je su yi faɗa ne? Eh. Wanda suka yi wannan tashin hankali ma ai matasa ne. Eh to ai sa na ce yanzu mu ɗauka matasan suna jin ki wani kira zaki musu. In kira su muna kira su don Allah su kwantar da hankalinsu su sa rayuwa mai ingantacce a gabansu. abin da ya faru ya riga ya faru kamar waɗanda suke ta wajen da aka yi tashin hankali su waɗannan yanzu da suka sake komawa da waɗanda kuma mun muke tare da su sun ga abin da ya faru kowaye a duniya nan nan kasan mu yayi karatu wanda yake nesa ma yayi karatu don abin da bai taɓa ji ba bai taɓa tuna ba ya ji wani ma ya gani don haka ina kiran matasa su sa hankalinsu su yi amfani da hankalinsu kuma su tabbatar cewa duk wannan abin da yake faruwa su yake affecting don da yawa na a lokacin da aka yi gudun hijira a mobi a ina ina wasu tsofaffi maza sun zauna gidajensu da matansu wa'annan mutane ba su kula da su ba in sun yi ciwo su sai su kai su kawo musu magani su kai su ko asibiti ko wani abu kin gane amma in matasa ne za su bi su su kashe so wannan abu duk dalilin su ma sa dole yanzu su tabbatar cewa an zauna lafiya duk abin da zai faru su ki lafiyan nan shine babba don mutum ya baka yanzu miliyon ɗaya ka ji an buga bom a kofan gidanka tun yaushe ma ka watsar da wannan miliyon ka tafi gaba ba za ma ka riƙe kuɗin nan ba don za ko ba a kashe ka ba ma watsar da shi za a yi a ɗauka wai ka gudu don sai ka ga kamar wani kaya ne so lafiyan nan zaman lafiya shine babba don haka da Allah matasa su kulle su toshe kunnen su daga shari jin shari sun ga abin da ya faru in baka gani ba ne ka ce baka gani ba amma mun gani ko mu da ba a yi a ƙasa mu ba mun gani ka bude kofan gida ka tawar mutane 20 30 suna zaune a kofan gidanka suna neman inda za su shiga su su fake ai wannan ma masifa ne ta haka mu yi haƙuri mu zauna lafiya su bari dai tsofaffin su mutu su basu su kuma su gaji rayuwa shine babba To su kuma jama'a wani irin taimako su son su muku game da wannan dabara na samun zaman lafiya wani irin guduma kuke son jama'a su baku domin a samu nasara. Ah, eh, taimakon da muke shi ne duk inda muka je za ki je irin wayannan wajeje dole za ki ci abinci. Tambayan su na farko shi ne abinci roƙon su. Kai ya kai ma mai har ah, wani iri da muke kaiwa wanda eh, mataimakin shugaban ƙasa ya turo walla a je a raba wa mutanen su yi shuki. don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ne suka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke mm-hmm. eh, warai da gaske sai muka ce musu to abin da ya fi shine su ci su ci su shuka wannan in mun koma za mu kai sakon su wajen Alhaji Atiku Abubakar shi zai ya san da zai yi kuma ina Allah kullum zai turo a taimake su ko da gwamnatin wasu amerika ba su turo ba ma zai fara ya ce gwanshi ku fara kai ma wa'annan mutane eh to a saboda haka ke kina kira ga jama'a ne masu hali su taimaka don cewa ne wani taimako kwarai da gaske abinci dai shine babba don duk abin da zaki basu mu yanzu abin da muka fi dogara muke son dogara shine a basu eh, kayan shuka kayan gona su yi noma su koma kamar da maimakon su zauna suna jira a basu tuwo to su yi abincin da kansu kin ga an ga zama self sufficient za ka iya ma ciki ka sayar ka gyara ɗakin da kake to main abin da muke shine muna nema a taimaka su samu inda za su koma ɗakunan da gidajensu daga bayan abinci dai sai gida rehabilitation na rayuwa bayan gida kuma sauran abin zai biyo dan eh, eh, eh, makaranta ke kam dai wajen kwanciya da abinci shine main shine muke ta roƙo a rika taimakon mutane na kada a ɗauka a lokacin ya wuce bai wuce ba a wajen su suna da yunwa wanda kin ga zai zai ce miki zai ci iri ka ai akwai yunwa hmm. eh don haka a taimaka dai a taimaka komai zai wuce a duniyan Allah na wata na sai labari an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bambanci na kabila ko addini Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. mu cire mu zubar da shi, cutar kuma da halin yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. shugaba buhari ya mika sunayen jakadun najeriya waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba ga majalisar dattawa wacce ita kuma tun farko ta kammala tsara hukumar kula da arewa maso gabas inda har ta sanya jihar filato ga sanata ali indomi nan da karshen wannan shekara da shi shugaban kasa zai rattaba hannu don a samu hukumar a notice gaba ɗaya ƙungiyar gwagwarmayar kwato matan cibok ta yi watsi da rade irin cewa fiye da mata ɗari ba sa son tsira daga boko haram fatima kaka yar kungiyar ce to duk wanda ya faɗi wannan magana da hannun shi a cikin ɗaukan yaran nan gwamnati ya kamata ta kama shi dole shi yana su shi boko haram ne gwamnatin kaduna ta ce ta soke kungiyar shi'a ta ilzazzaki ne ba mashabar shi'a ba sheikh karibullah ya ce fitina da suna addini a najeriya kan faro ne daga karamar kora sai ya girma ya girma ya yi faɗi ya zama gobara tukunna sannan kuma a zo ya za a ya za a yi kamar alƙiyama ta tashi a wannan lokaci yayin da matar gwamnan kebbi dr zainab bagudu ta kaddamar da yaki da cutar sankarar mama ita ko uwar gidan shugaba buhari ta sauka ne a birnin barasas don wani taro nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Farfesa Adamu Biki, jigo a ƙungiyar Masihiyan Najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma shugabar ƙungiyar Musulmi ta taimaka ma mata da matasa, Amira Rabi'atu Sufyan Ahmad. Ga Farfesa Biki. Salamu alaikum. gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa kowane tun yin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai ba ne ke abin da kai ba daidai ba ne to ya kamata mu ɗauki matakai ni na shi ne a koyawa 'yan makaranta addinin ba wai ka mai da musulmi krista ba ko krista musulmi amma a san asalin wayannan addinin da ake da su kowa ya sani ya gane yadda wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi kuma ba abin da zaka mishi ka hana shi haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan shi yasa rashin ganewa mu ke daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakaninmu abun ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa inda muke begen su ne za su yi mana jagora su nuna mana abin da ya kamata a yi su faɗakar da mu su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakanin mu a'a a maimakon wannan ana ta yin abubuwan da bai zai amfani jama'a ba wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fi a girga ba majalisa na sama da ɗari uku kaga kila mutane ashirin ko arba'in ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba yawanci ma ba su san abin da ya kamata ya dan da zai tattauta wa jama'a a kasan nan ba har ya kai ga ana ta faɗe-faɗe game da ƙarin kuɗi da aka yi a budget na tsarin kuɗin shekara mai zuwa da na bana ɗin duk ya kawo ya dagule ga shi yanzu ana nan ana ta jayayya nan da can a ja wannan a ja wannan har a koyo wasu me zai sa haka ƙasar nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni ƙasa nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni in ka dubi lokacin da muka sami mulkin kai alif ɗari tara da sittin ya zuwa yau a gaskiya a gaskiya banda shaidan ci gaba na waɗansu ƙirarru ɗaiɗaiɗai nan da can nan da can a ƙasa ita kanta ni ba zan ga wani abin da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci gaban mu ba domin duk abin da ma muka gada daga hannun turawa duk mun tabarbare su muna nan muna ta rarrafawa ne yanzu mu yi kokarin ta da su babu jirgin sama babu jirgin ƙasa ga su hanyar motoci tun na independent su muke ta aiki har yanzu. Ita ma Amira atu Sufyan Ahmad ta ce sai fa da zaman lafiya za a samu ci gaba. kan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya kamar yadda Allah ta baraka ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum Allah tabaraka wa ta'ala yake nan umumin halittu ku maza da mata da kabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah tabaraka wa ta'ala ke dan mu san junanmu dan bayar rabe ya san in ya muri ya muryar nan bahaushe da sauransu. ‘Yan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya yi zuciyarsa domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wata'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah ta tabaraka wata'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya idan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya Shi ne wanda baya so a zauna lafiya shi ne wanda yake kokarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa sannan mu tsare harshen mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lalle dan adam ba zai bude baki yayi wata magana ba face a zanta wannan magana akwai raƙai da atidu a tare da ita Allah muke roƙo a cikin rayuwar mu To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Bayan gana da sakataren tsaron Amurka Ashton Carter yau Asabar Firaministan Iraki ya ki amincewa da tayin turkiyya na shiga jerin fafatar da ake yi domin kwato birnin musul daga hannun kungiyar ISIS. haidar labadi ya dage cewa dakarun kasar da na kurdawa da wasu dakarun yanki za su dauki nauyin 'yanto musul da sauran kasar da ke hannun 'yan bindigar ba tare da wata matsala ba ya kara da cewa idan akwai bukatar taimako za su nema daga turkiya da wasu ƙasashe manya da ke yankin dan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya bayyana kudirin rage haraji ga amurkawa da ke rukuni matsakaici da kashi 35 cikin ɗari. ya faɗi hakan ne yayin da yake bayyana jerin matakai da zai ɗauka cikin kwanaki 100 a yana fadar white house ta shugaban amurka idan har amurkawa suka zaɓe shi ranar 8 ga watan nuwamba mai zuwa idan allah ya kai mu majalisar ɗinkin duniya kuma da jami'an da jami'an kungiyar da take fafutukar wato hana bazuwar makamai masu guba sun aza laifin kai hare-haren da makamai masu guba kan siriya Masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe idan Allah ya mu za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da kuma Cuba Hero Diodone Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.